Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta laraba da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa akwai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai shirin rayuwar zamantakewa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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da dari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. garzaya da tsohon shugaban kasar sudan zuwa asibiti daga gidan kurkuku sakamakon taɓarɓarewar lafiyarsa jami'an tsaron iran sun kama wani gungun mutane goma sha biyu masu gudanar da zagon ƙasa a ƙasar da suke da alaƙa da ƙasashen jamus da netherland. shugaban ƙasar venezuela ya jaddada cikakken goyon bayansa ga ƙasar syria yanzu kuma ga cikakkun labarun nan an garzaya da tsohon shugaban kasar sudan zuwa asibiti daga gidan kurkuku sakamakon taɓarɓarewar lafiyarsa majiyar asibiti a sudan ta sanar da cewa kotu ta ba da umarnin hanzarta kai hambararren shugaban kasar umar hassan albashir zuwa asibiti daga gidan kurkuku domin ci gaba da kula da lafiyarsa tare da gudanar da wasu gwaje-gwaje gare shi cikin gaggawa saboda taɓarɓarewar lafiyarsa majiyar tsaron sudan ta bayyana cewa tun a watan da ya gabata ne aka sake mayar da A hambararren shugaban kasar ta sudan umar hassan albashir zuwa gidan kurkukun kubar da ke birnin khartoum fadar mulkin kasar bayan kwashe tsawon watanni tara a asibiti ana kula da lafiyarsa inda a halin yanzu jikin nashi ya sake taɓarɓarewa jami'an tsaron iran sun kama wani gungun mutane goma sha biyu masu gudanar da zagon ƙasa a iran da suke da alaka da ƙasashen jamus da netherland bangaren jami'an hulɗa da jama'a na dakarun juyin halin musulunci na iran a lardin markazi ya sanar da kame wani gungun ƙungiyar 'yan ta'adda na mutane goma sha biyu a lardin majiyar alaka da jama'a ta dakarun jin juhal musulunci a lardin na markazi ta habarta cewa an kama gungun mutane goma sha biyu ne da suke da alaƙa da ƙasashen waje kuma suna gudanar da ayyukan barna a wani gari a lardin sannan gungun mutanen suna aiki ne a ƙarƙashin umarnin wata cibiya da ta yi kaurin suna a fagen adawa da ƙiyayya da tsarin jamhuriyar musulunci ta iran da ke zaune a ƙasashen jamus da new sannan gungun 'yan ta'addan suna gudanar da ayyuka da suka shafi rusa gwamnatin tsaron kasa ce musamman tara makamai da shirya ayyukan yin zagon kasa ga tsaron ƙasar ta iran shugaban kasar venezuela ya jaddada cikakken goyon bayan kasarsa ga kasar siriya a ganawarsa da sabon jakadan kasar siriya a venezuela kan'an zaharuddin shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya jaddada cewa kasarsa da kuma siriya suna fuskantar nau'in wuce gona da iri da ta'addanci iri guda kuma venezuela tana nan akan matsayinta na goyon bayan kasar siriya sannan a shirye take ta taimaka mata yana mai jaddada cewa tabbas siriya za ta kai ga gagarumar nasara a kan makiyanta har ila yau shugaba nicolas maduro ya jaddada shirin kasarsa na gabatar da dukkanin taimako da kasar siriya take bukata musamman a fagen tattalin arziki da wadata ta da hatsi tare da jaddada musayar kwarewa tsakanin kasashen biyu mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila da suke mamaye da birnin kudus sun fitar da hukuncin rusa gidajen falasinawa hukumar da take da awar kula da harkokin birnin kudus karkashin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fitar da hukuncin neman gudanar da rushe-rushen gidajen falasinawa guda goma sha biyu a yankin hayyuwadi da ke gabashin garin silwan mallakin falasinawa bisa da da'awar cewa an gudanar da gine-ginen ne ba da izini ba bayan fitar da hukuncin rusa gidajen falasinawan gungun falasinawa sun gudanar da taron gangami a yankin tare da shirya zanga-zangar lumana a kofar ma'aikatar kula da gine-ginen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suna rera taken yin allah dai da tofan alatsi ne kan wannan bakar siyasar zalunci da take neman korar falastinawa daga yankunansu da dokokin kasa da kasa suka tabbatar musu Firaministan ƙasar Pakistan ya bayyana cewa rashin hukunta haramtacciyar ƙasar Isra'ila ce dalilin da ke karfafa mata gwiwa wajen ci gaba da keta dokokin ƙasa da ƙasa Firaministan ƙasar Pakistan Shahbaz Sharif ya bayyana cewa a madadin gwamnatin Pakistan da al'ummar ƙasar yana jaddada cewa al'ummar Pakistan tana nan akan tabbataccen matsayinta na goyon bayan al'ummar falastinu da ake zalunta yana mai jaddada cewa hakika suna tsananin bakin cikin ganin yadda falastinawa suke ci gaba da ɗanɗana su ƙarƙashin bakar siyasar zaluncin mamayar gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila yau fiye da shekaru saba'in da suka gabata. Shahbaz sharif ya jaddada cewa tabbas da kungiyoyin kasa da kasa za su dauki kwakwaran matakin kalubalantar gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila lalle da sun taka mata burki tare da hana ta aikata muggan laifuka kan falastinawa da suka hada da kashe-kashen gilla da cin zarafin dan adam da kuma nuna bakar siyasar wariyar al'umma a falastinu karshen labarun duniyan kenan. yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 ziyarar tashi da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. bahrain ta fito zanga-zanga a sassa daban-daban na kasar domin nuna rashin amincewarta da ziyarar da shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac Herzog ya gudanar a kasar ta bahrain hakika al'ummar bahrain ta gwada fushinta tare da yin tofin alatsi ne kan ziyarar shugaban haramtacciyar kasar isra'ila a kasar ta bisa gagarumar gayyata da ya samu a hukumance daga mahukuntan bahrain al'ummar bahrain ta bayyana tsananin fushinta kan ziyarar ta hanyar gudanar da da zanga-zanga tun kafin ziyarar da zuwan bakon mahukuntan kasar kamar yadda al'ummar bahrain ta yi kaurin suna wajen nuna ƙiyayyar ta karara ga matakin da mahukuntan kasar suka ɗauka na kulla alakar jikadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana mai bayyana kulla alakar jikadanci da haramtacciyar kasar ta isra'ila da cewa wata dabi'a ce ta wulakanta tarihin bahrain da ta yi fice a fagen kare haƙƙoƙin al'ummar falastinu da ake zalunta da kuma kare hurumin masallacin aksa ƙasa farkon alƙiblar al'ummar musulman duniya don haka matakin mahukuntan ƙasar ba zai taɓa kawar da al'ummar bahrain daga kan matsayinta na goyon bayan al'ummar falastinu tare da mara mata baya ba kan gwagwarmayarta na neman haƙƙi daga yahudawan sahayoniya a yayin zanga-zangar kafin zuwan shugaban haramtacciyar ƙasar isra'ila isaac hazok bahrain da bayan isarsa ƙasar ta samu halartar jama'a daga sassa daban-daban na ƙasar tare da ɗaga tutocin falastinu Falastinu gami da rera taken nuna kin jinin haramtacciyar ƙasar Isra'ila 'yar mamaya tare da yin Allah wadai da ziyarar Isaac hazok inda al'umma take cewa ba mu maraba da ziyarar Isaac hazok kuma ya fice daga cikin ƙasarta. Wannan zanga-zanga ta al'umma ta samu gagarumar karɓuwa a kafofin sada zumunta da kafofin watsa labaran ƙasashen waje inda suka dinga yada yadda al'umma ke tururuwar fitowa domin nuna rashin amincewarta tare da furta albarka bakin bakinta kan yin Allah wadai da ziyarar musamman a jajiberin ranar fara ziyarar kamar yadda babban malamin addinin musuluncin kasar na bangaren mabiya ta farkin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi musalam wato shi'a Sheikh Isa Kasim ya bayyana ziyarar da cewa ziyara ce mai dauke da sakon mummunar manufa da wulakanta al'ummar Bahrain da take goyon bayan Falasɗinawa da ake zalunta tsawon shekaru masu yawa Sheikh Isa Kasim yana mai jaddada cewa matakin kulla da alakar jakadanci tsakanin bahrain da haramtacciyar kasar isra'ila ha'inci ne ga batun falastinu da tsawon shekaru take fuskantar dangogin zalunci da musgunawa daga yahudawan sahayoniya kamar yadda ziyarar isaac hazok zuwa kasarsu take matsayin kaskanta bahrain tare da janyo abin kunya ga al'ummarta ali muhanna mai fafutukar yanci a fagen siyasa ya bayyana cewa bahrain ƙasa ce ta larabawa da aƙidar musulunci da suke adawa da duk wani nau'in zalunci kan jinsin ɗan adam musamman yan uwansu larabawa don haka al'ummar bahrain tana adawa da ziyarar shugaban haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙasar da ta yi fice a fagen cin zarafin ɗan adam kuma wacce take aiwatar da kashe-kashen gilla kan falasɗinawa sannan a matsayinsa na ɗan ƙasar bahrain ba zai taɓa amincewa da gwamnatin da ta fice wajen zubar da jinin dan adam ba kuma tabbas dukkanin al'ummar bahrain tana adawa da duk wani matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila kuma mataki ne na ha'intar haƙoƙin falasinawa a nasu bangaren jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin fararen hula bangaren adawa na bahrain da suka hada da ƙungiyar alwifak national islamic society free bahrain movement islamic action society coalition 14 february da kuma kuma kungiyar 'yancin dimokuraɗiyya alhaq sun fitar da bayanai masu ɗauke da kakausar suka tare da yin tir da ziyarar da shugaban haramtacciyar ƙasar isra'ila zai gudanar a ƙasar bahrain kamar yadda a bayanan nasu mabambanta suka bayyana ziyarar shugaban haramtacciyar ƙasar isra'ila da cewa ziyara ce da take matsayin sharri ga bahrain da ƙoƙarin tunzura al'ummar larabawa da musulmi da kuma kiristoci game da dukkanin 'yantattu na duniya kuma ziyara tana fayyace irin mummunan halin da mahukuntan kasar suka shiga ni tare da zamewa saniyar ware daga al'ummar bahrain da kuma rashin kyakkyawar alaka tsakanin al'ummar bahrain da masu mulkin su haka zalika jam'iyyun siyasa da kungiyoyin kasar ta bahrain sun jaddada cewa dukkanin al'ummar bahrain sun yi tarayya akan rashin amincewa da ziyarar shugaban 'yan sahayoniya da suke aiwatar da kashe-kashen gilla kan al'ummar falastino tare da mamaye musu kasa da karfin tsiya suna masu fayyace cewa ƙoƙarin karnukan farautar yahudawan sahayuniya ba zai taɓa yin tasiri kan al'ummar baharin ba da batun falasinawa ko masallacin akasa sai dai ya kara zaburar da ita kan ci gaba da nuna kiyayya ga mabarnata masu kwace da aiwatar da siyasar kashe-kashen gilla kan al'umma shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac hazok ya isa kasar bahrain ce karkashin tsauraran matakan tsaro daga jami'an tsaron kasar duk kuwa da cewa al'ummar bahrain ba ta dakatar da nuna adawarta da ziyarar ba lamarin da ya tilasta wa mahukuntan kasar gudanar da canje-canjen tsarin yadda aka tsara gudanar da ziyarar domin kaucewa yin taho mu gama da al'ummar kasar da ta fito zanga-zanga akan manyan hanyoyin birane da ƙauyuka rahotanni suna bayyana cewa ziyarar shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac Herzog zuwa bahrain ta zo ne a daidai lokacin da al'ummar falasɗinu da larabawa da kuma al'ummar musulmi suke cikin alhinin kisan gillar da wani jami'in tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi ga wani matashin bafalastini mai suna ammar hamdi mufule ta hanyar buɗe masa wutan bindiga ba tare da wani laifi ba bayan da ya yi ƙoƙarin kama shi amma ya kasa don haka ya yi da'awar cewa ammar yana ƙoƙarin kai hari da wuƙa ne kan yahudawan sahiyuniya don haka ya yi ƙoƙarin damƙe shi hakanan a jajiberin ranar ziyarar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi lugudan wuta ta hanyar jiragen saman yaƙi kan yankin falasɗinawa da ke zirin gaza a ƙoƙarin ta da zaune tsaye da kuma tsokanar falasɗinawa baya ga matakan wuce gona da iri da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da tsagerin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida suke ɗauka kan al'ummar falasɗinu kusan kullum rana shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac herzog ya fara gudanar da ziyarar aiki ne a kasar bahrain a ranar Lahadi da ta gabata a ziyara irin ta ta farko da wani shugaban haramtacciyar kasar isra'ila ya fara gudanarwa a kasar sakamakon haka a lokacin da ya kama hanyar tafiya zuwa birnin manama fadar mulkin kasar ta bahrain isaac herzog ya yi furuci da cewa zai kama hanya zuwa bahrain a ziyara irin ta ta farko da wani shugaban haramtacciyar kasar isra'ila zai kai kai zuwa wannan masarautar bisa gayyata ta musamman daga sarkin kasar hamad bin isa ali khalifa isaac hazok ya kara da cewa a yayin ziyarar tashi zai tattauna da sarkin kasar da yarima mai jiran gadon sarautar bahrain kan hanyoyin gudanar da taimakekeniya a harkar tattalin arziki a tsakanin su da harkokin siyasa da kuma kalubalen da bangarorin biyu suke fuskanta a cewarsa kamar yadda isaac hazok ya furta cewa faɗaɗa da'irar zaman lafiya da haɗin gwiwa tana da matuƙar muhimmanci bisa la'akari da yadda zaman lafiya a duniya ta gurɓace haka nan za su tattauna kan hanyoyin fuskantar ayyukan ta'addanci da ƙiyayya a tsakanin al'ummu kuma a mahangarsa hanya ɗaya tilo da za ta magance matsalolin ita ce ƙulla ƙawance da haɗin gwiwa a tsakanin abokan juna kamar yadda shugaban haramtacciyar ƙasar isra'ila isaac hazok ya sanar da cewa bayan kammala ziyararsa a ƙasar bahrain zai zarce zuwa ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa inda zai gana da shugaban ƙasar muhammad bin zayat ali nahayan a birnin birnin abu zabi hakika wannan mummunar tarba da shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac hazok ya tarar a kasar bahrain lamari ne da ke fayyace cewa tabbas mahukuntan kasashen larabawa da na musulmi da suka ɗauki matakin kulla alakar jakadanci da yahudawan sahiyoniya sun yi gaban kansu ne ba tare da amincewar al'umman kasashen su ba masu fashin baki da manazarta kan harkokin yankin gabas ta tsakiya suna bayyana cewa babu wata ɗabi'ar cin amanar ƙasa da da rusa kyakkyawan manufofin al'ummar larabawa a wannan zamani irin cin amanar da wasu sarakuna da shugabannin kasashen larabawa suka yi kan al'ummar falastinu da na kasashen larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila ta mamaye musu kasa ta hanyar yin watsi da kyawawan manufofi da kungiyar haɗin kan kasashen larabawa ta arab link ta cimma tabbas kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta cimma yarjejeniya a tsakanin mambobinta a shekara ta 2002 a yayin zaman taron birnin beirut na ƙasar labanan inda ta ginda sharaɗin kulla duk wata alaƙar jakadanci tsakanin ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan janyewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila daga yankunan larabawa da ta mamaye tun a shekara ta 1967 tare da ba da dama ga matakin kafa 'yantacciyar ƙasar falasɗin a akan iyakar da duniya ta shata tun a shekara ta 1967 gami da warware matsalar 'yan gudun hijirar Falasinawa. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe, anan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka mai muku magana alkasun babali ma'ahar daga jihar agadas a jamhuriyar niger dangance da damar da kuke bamu muna tofa albarkacin bakin mu yau tsokacin da nake son yi bisa wani kwamiti ne na matasa a nan jihar agadas wanda karkashin mai martaba aka naɗa shi da magajin gari saboda sa ido cikin unguwi bisa tabarbarewar tarbiyyar yara matasa da ta lalace bisa shaye-shaye muna kira ga al'ummar jihar agadar su ba wannan kwamiti na matasa goyon baya saboda za a shiga unguwoyi lungu da sako saboda taɓarɓarewar tarbiyyar yara saboda abubuwan da muka fuskanta a cikin kwana kanka na jihar agada muna kira ga al'umma su ba shi goyon baya mai muku magana alkasun baba liman ahad daga jihar agada salamu alaikum barka ku da waraka radio tehran kuna ta da naku abdurrahman ibrahim wanda an kai sani da abdu da ikakan daga na arlit jamhuriyar niger eh, muna godiya da wannan dama da kuke ba muke magana bisa abubuwan da suke faruwa a cikin fado wannan duniya duniya yau muna son mu kira ga jama'a a rika zuwa likita ko in ce asibiti ana bada taimako na jini don shi wannan taimako na jini in kun ka bada shi an ka ɗebe shi an ka ajiye wani iya zo wanda bai da lahiya ma'ana wanda bai da jini wannan jini za ɗauka a sa mishi kankanin wurin kun samu dada kuma kun ceci rayuwa mai magana ita kan gabas gabar mu a cikin jihar tawa daga nan arlit sai an jima a futa lafiya ba ta alkhairi. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na gwani lawan Ali game da nasu bani dama ne tsokaci dangane da ah, sanya dokar har ta manyan tituna a nan garin kano da aka wa masu sana'ar a ta sau so gaskiya a hakan bai dace ba duk da yanzu muke samun labari cewa a gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje an janye wannan doka tare da shi da honorable shugaba na karota wato md karota honorable babu baɗan agundi lalle mu al'ummar jihar kano mun ji daɗin wannan lamari kuma muna kira da su shugaba shugabannin masu sana'ar daidaita da su jawa 'yan adaidaita hankali domin ganin cewa a sun kiyaye kuma sun tsaftace sana'ar su domin kore bata gari a cikin sana'arsu a ku gwani lawan ali gamadan na kira ku daga nan garin gamadan cewa tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamhuriyar musulunci ta iran biyoyi hausa kuna magana da malam hamisu matsin kai yan jihar da magaran mazaunin agadas yau dai abin da zan yi magana a kan shi ina yin magana ne a kan shugabanninmu na afirka to lalle kan wannan abubuwa da suke ta faruwa tsadar abinci da shiga cikin kunci na rayuwa sauran abubuwa wanda ma ba sai na faɗi ba da kowa ya san su a halin da ake ciki a yanzu a gaskiya ni kusan in ɗora laifin ga shugabanninmu na afirka akwai rashin adalci a gare su gaskiya mu kuma talakawa ya kamata mu koma ga allah mu koma ga allah duk lokacin da ka gani wani abu yana ta faruwa to to lalle cikin biyu ɗaya ne akwai jarraba ta ubangiji wanda kai ma talakan da kanka kuma dole sai kun koma ga Allah lalle mu koma ga Allah mu yi ta istighfari gabanin mu kuma gaskiya akwai rashin adalci a kan ina muku fatan alkhairi assalamu alaikum na hausa na tayar murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar da kira ku daga madatai da magaram ina so ku ba dama ya tsokaci a dangance da bashin da nijar take fama ta ci a bankin duniya na majalisar aikin duniya to muna fatan wannan bashi idan kwantiti tishi to 'yan ƙasa su amfana da shi ya kamata a sa ido duk yadda aka ga a an so shi ta hanyar kiwon lahiya ta dalilin kiwon lahiya a dalilin covid-19 na yaƙi da ita to muna fatan dai talaka kai amfana ba wasu 'yan tsiraru ba su yi karkata da kuɗin domin wannan kuɗi da aka amso shi saboda 'yan nijar aka amso shi ko muna fatan gwamnati wadda ta ba ta yi ruwa ta yi tsaki ta ga yadda kuɗi ya bi hanyar da ta dace musamman ma shi girma ministan kiwon lafiya na kasar Nijar da Ilyas mai Nasara ya kamata duka abu a sa ido wannan kuɗi idan aka amso shi ya bi hanyar da ya dace domin 'yan kasa su amfana da shi. Zan mai magana isu ne maɗattai da magaram zafure Nijar na kira ku daga da magana. Bayyana ra'ayinka tare da VOH Hausa a wannan lambar ta WhatsApp. Sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin murnin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Radio Tehran, Radio mai albarka kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Elias Ferezi na kula yanzu ta da take agadas jamhuriyar Nijar. Taro da 'yan majalisar dokoki sun kai bisa kan abin da ya shafi kasafi na wannan shekara da take kama inda suka amince mafi rinjayen su suka amince game da kudiri wanda shugaban kasa ya sama hannu. To wannan eh, mataki da sun ka ɗoka mataki ne mai kyau to amma abin da muke so ya kamata shi kasafi da ake na duk shekara shekara ya kasance a kowane fanni duk da gaskiya muna ganin sauyi bisa kan can baya kowane fanni bisa abin da ya shahi ilimi lafiya tattalin arziki da noma da kiwo da saura abubuwa wanda yake kowane bangare an ware mishi mulika to ya kasance wannan aikan ana bibiyar shi a gani eh, me ya sauya a cikin mai abu sauya ba da fatan za ku tashi lafiya salamu alaikum muryar masu saurare girar rediyon musulunci na iran ina muku fatan alkhairi a daidai wannan lokaci mai magana jibrin banga mai sai da mai daga jihar Bauchin Najeriya. A zahirin gaskiya muna jin daɗin wannan shirye-shirye kuke gabatarwa da kuke ba mu dama muke mika korafe-korafen mu da kuma mika sakon gaisuwa dukkanin ku ma'abota wannan shirye-shirye na gidan rediyo Ubangiji Allah ƙara muku ƙarfin gwiwa. Mai magana na ku Jibrin Banka mai sai da mai daga jihar Bauchin Najeriya ina ku fata a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara Gusau Local Government magani ina so yau kowa na dama domin na faɗi abin da ke ce mai a ƙwarya a zahirin gaskiya irin kalaman da wasu manyan 'yan siyasa namu suke yi a wajajen kaddamar da kamfen ɗinsu to gaskiya wannan kalaman da suke yi ba abu ne mai kyau sannan su suke ƙara hura wuta ko ce husuma cikin al'umma kamar irin kalaman da wani ɗan takarar a jam'iyyar apc wanda ya yi a jihar kano da shi da kuma wani shima da ke jam'iyyar jam'iyyar ANPP mai kayan marmari kenan irin wannan kalamai da suke gaskiya ba shi da kyau kuma ya kamata ita hukumar zaɓe da kuma mahukuntan Najeriya ya kamata ta kira su zauna da su domin su kiyaye irin waɗannan kalamai da suke na harzuka al'umma da sa al'umma cikin wani hali na tashin hankali ya kamata ma manyan 'yan siyasa musu bar talakawan Najeriya su ji da abin da ya dame su amma ba su dinga zuwa suna tara su suna haɗa gaba suna tara jijiyoyin waya. Salamu alaikum warahmatullahi sashen hausa na radio musulunci ta iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka jihar da magaram ina so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na inda za mu yi jingina ga yan kwallon senegal inda suka yi kokarin ketara zagaye na sha hakan kwarai mun yi farin ciki mu yan afirka muna fata allah ya ba su nasara su kawo mana kofi na farko a nan kasashen mu na afirka kuma muna kira ga mahukunta masu kula da harkar kwallon kafa a nahiyar mu ta afirka musamman ma nan niger yana da kyau su cire san rai su cire san zuciya su zaɓa 'yan kwallo wanda suka iya su fita mu kumya a ko da yaushe a ko ina ake kwallo muna fata Allah ya kawo mana kwanciyar hankali Allah ya sa kasashen Afirka nasara a cikin wannan wasa mai magana Yakubu mai aski ba da raka jihar da magaram Niger ku tashi lafiya. ku sashi hausa na tairan bisu ne maɗafe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗafe da magaram ina so ku ba dama ya so kama ɗalibi da aka yi wa matan shugaban ƙasa najeriya mahmudu buhari batanci ta fuskar social media to gaskiya wannan hakan bai dace ba kuma ya kamata hukumomi da suka nauyi abu ya ta a wuyansu na bincike ya tabbatar an yi bincike abun haka ne ya faru kuma ya kamata idan za a yi hukunci a riƙe daidai ruwa daidai da muka ji an ce hukumomi sun kama shi sun doke shi har ma ya ta gaskiya hakan bai dace ba ya kamata idan za a yi abu har kai yi shi cikin tsari kuma abu doka yadda doka ta tanada akan mai laihi kuma muna fatan irin wannan hakan ba zai sake faruwa ba kuma ita ma ta shiga kasa muna mata roƙon da gafarta mushi ta ya yahe mishi akan batanci ne idan dai hal abu ya tabbata na gode ku tashi na mai magana isu ne ba da magaram ne da jalla kira ku daga nan maɗatai ku tashi na. to da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. yanzu kuma sai shirin mana rayuwar zamantakewa. rayuwar zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku dangane da al'amura da suka shafi rayuwa ta zamantakewa kamar yadda muka sani ne mun yi maganganu masu yawa akan yanayin rayuwa ta zamantakewa sannan muka bijiro da wasu abubuwa waɗanda suke su ne tushe a cikin al'amura na rayuwa ta zamantakewa a inda muka fara bayani dangane da al'amura na iyali zamantakewa ta iyali rayuwa ta iyali yadda ma ake ainihin ƙoƙarin kafa iyalin kansa idan ba manta ba a shirye-shirye da suka gabata hatta hadisai mun bujiro da su daga manzon tsira sallallahu alaihi wa wasallam kan yadda ake zaben abokin zama ko abokiyar zama waɗanda su ne miji da mata bayan an yi aure su ne tushe na samar da iyali wannan iyalin su ne za su kasance sun zama tushe na samar da al'umma su kuma to kaga an samu al'umma aka samu rayuwa wacce take managarciya rayuwa ta ne in cuɗe ka to wannan rayuwar wadda za a yi ta tsakanin al'umma wanda kuma tushen wannan al'umma ɗin iyali su ne tushe to shine maka yi wani tsokaci aka yi ta yadda rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya mana ishara akan abokan zama yadda mutum zai kasance ya zaɓi abokiyar zama musamman mata saboda mun yi ishara a wancan lokaci cewa su ne tarbiyya ta 'ya'ya tafi zama a tattare da su shi namiji ya tafi neman abinci iyaye mata su ne suke tattare da 'ya'yansu a cikin gida to shine dalilin da ya sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mana wannan ishara amma mun yi wani tsokaci cewa duk da cewa rasulullah ya yi mana tsokaci akan mu nan in mun tashi mu nemi abokiyar zama a addini to mun ce ba fa korin shi namiji ake wa wannan magana ba ita ma macen in ta tashi neman abin da ko kuma abokin zama to shi ma wanda za ta zaɓa ɗin shi ma ya zama abokin addini wannan wani abu ne wanda yake a bisa ɗabi'a in aka samu wannan to za a samu tarbiyya cikakkiya ga 'ya'ya kuma za ka ga cewa al'umma ta zama nagarci al'umma to kuma sai rayuwa ta zamantakewa daga cikin wannan iyali ɗin hatta a unguwa hatta a cikin gari balle kuma al'umman baki ɗaya a ko'ina cikin duniya sai ta zama managarcin al'umma sai a ɗora rayuwa rayuwa ta zamantakewa wacce addini yake so wadda Allah subhanahu ta'ala ya umarni a bita to wannan dangane da al'amura na iyali mun yi maganganu masu yawa har muka bijiro da bangare na biyu wanda shi ma yana da muhimmanci shine abokai domin babu yadda za ka yi ka rayu babu abokai to in ko za a yi rayuwa rayuwa wacce take managarciya to su ɗin ma sai ka tantance suwaye abokanka Su suwaye kuke zama tare suwane ne waɗanda za ka ɗauka abokan shawarwarinka a cikin rayuwa domin wannan irin rayuwar wadda za ka ga cewa wannan aboki aboki ne wanda ake rayuwa da shi mun yi ishara akan wani abu wanda muka kawo hatta dangane da irin wanda za ka ce ba daɗi ne gare ka to irin wannan idan ba a kan wani abu na doron addini da wani abu na shirya aka ɗora wannan abotaka ba to a cikin wani shiri da ya gabata mun yi ishara akan cewa ranar kiyama nadama mutum zai zai kasance yana neman nisantuwa daga wannan abokin nasa wanda a duniya ba daɗinsa ne ba abin da yake raba su sai watakila ko lokacin bacci kowa ya kama hanya ya tafi gidansu irin wannan abotaka ɗin to mun yi ishara akan cewa ranar kiyama za ta zame wa mutum abin ban takaici abin nadama in dai ba a ɗorata ta akan doro na addini ba ba a dora ta akan al'amura na akhlak ba ba a ɗorata ta akan zamantakewa wadda addini na musulunci ya shirya da mutane a kai ba to ƙarshen irin wannan abotaka ɗin na dama saboda haka kenan abin da muke ƙoƙari mu nuna dangane da waɗannan tushe guda biyu da muka bujiro da su shine cewa iyali da abokai a kowane lokaci ɗan adam ya duba rayuwarsa zai ga cewa rayuwarsa ba ta wato ficewa daga wannan tsari domin in ka fito daga gida dai to fi ma da za ka je ko dai kasuwa ne ko kuma makaranta ce ko kuma wajen aiki ne ko ma dai ina za ka je kana cuɗanya ne da wasu jama'a waɗannan jama'an da kake cuɗanya da su tunda an ce abokai ba ana nufin abokai dole sai sun zama ba badaɗai ba badaɗi shine wanda kowane lokaci samimi ne tare kuke za ka bijiro masa da matsalolinka shi ma ya bijiro maka da nasa irin kun zama kud da kud kamar yadda bahaushe yake faɗa ba lalle ne kowa da kowa ya zama haka ba akwai nau'i nau'i na abotaka akwai abotaka ta wajen aiki su ma abokai ne waɗanda kuke tare da shi ku da su kuna aiki tare da su akwai abotaka ta makaranta yan ajin ku ne ko kuma yan ma makarantar ku ne gaba ɗaya za a haɗu a wasu gurare za a tattuna da juna za a hira da juna to irin wannan alaƙa ɗin rayuwa ce ake yi ta zamantakewa a makaranta to irin waɗannan rayuwar ko kuma a wajen aiki suma ko kuma irin a kasuwanni ko kuma a ko'ina kai hatta ma wanda kuke tafiya a mota daga wani gari zuwa wani gari ko kuma daga wani guri zuwa wani guri ko a irin a daidaita sahudin nan ga mutanen da suke rayuwa a gurare na arewacin najeriya misali sukan hau irin keke na ake cewa da turanci ko to irin waɗannan rayuwar ko a ina kake da jama'a wannan nau'i ne na abotaka domin ba wani abu da zai iya bijirowa dangane da irin wannan alaƙa tsakaninka da waɗannan mutane ko a wajen aiki ko a karatu ko a ina ne illa kasancewar kuna yin wani abu na cuɗanni in cuɗe ka ko dai kai a cikin maganganun ka gare shi ka amfanar da shi ko kuma shi a maganganunsa gare ka kai ya amfanar da kai to a kowane lokaci amfanuwar juna ake to rayuwar zamantakewa haka take ta cewa ana yin cuɗan cuɗe ka to a irin wanda za ka zaɓa har su kasance a kowane lokaci an fi ganin ku tare ko fi tattauna al'amura tare to kaga wannan su ne ake zama intimacy faru ko kuma a zama kud da nan ta yadda za a iya kasancewa an amintu da juna to irin wannan idan ba a ɗora wannan alaƙar a bisa wata wato wata matashiya ko wani tushe na addini da akhlaq da duban abin da zai zo ya dawo da kuma ganin cewa wani manfa'a ta ɓangaren tarbiyya da gina ruhi nake samu a bisa tafiyata da wannan abotakata da wannan haka ma wancan shi ma ya ce to wani amfani nake samu ta ɓangaren gina ruhi na da tabbatar da addini na da ƙarfafa ni kan bin Allah bisa alaƙata da wannan ko wancan to um, idan mutum baya irin wannan to yana sarayar da irin wannan rayuwar ta zamantakewa da sauran al'umma da ke tare da su abokai a wajen aiki ne a kasuwa ne a cikin tafiya ne a cikin ainihin mota ne a ko'ina irin waɗannan ka dinga kula da me kake cewa daga bakinka wane irin mu'amala kuke tare da su sannan wane irin amfani kake samu amma karka gina wannan amfanin ya zama amfani na samun wasu abubuwa na material life ko wanda za ka sa aljihu ko kuma ka je ka samu wani abu wanda zai kasance wani abu ne na duniya kurin ko da ko za ka sarayar da gina ruhinka ko kuma a takawanka ko kuma kusancin ka ga Allah su subhanahu ta'ala ka yi alaƙa da wani wanda alaƙanka da shi zai sarayar maka da wannan kyakkyawar alaƙa ɗin da ubangijinka da kuma addininka irin wannan rayuwar ta zamantakewa rayuwa ce ta zamantakewa ta abotaka da aka gina ta akan tushe wanda yake marar azanci matukan mutum zai sa ka wajen ɗabi'anka wajen ɗinka wajen tarbiyyanka wajen addininka wajen kusancinka da Allah ya zama na rayuwarka ta zamantakewa ta yi ƙasa saboda kurin wani abu da kake samu na manfa'a ta duniya amfanin duniya ko da kwa miliyan nawa zai dinga baka amma yana sarayar da alakanka da Allah yana nisantar da kai da alakanka da addini to irin wannan rayuwar zamantakewar da abokai ba abokai ne na gari ba ba abokai ne na kirki ba ba abokai ne na azo a na tare da su a dinga ainihin kai kawo tare da juna ba wannan al'amari ne wanda yake mai muhimmanci a cikin al'amura na zamantakewa rayuwar zamantakewa managarciya shine wanda za wanda za ku zauna zama na hakika zama na cuɗanni in cuɗe ka wajen keniya bisa gina ruhi da ainihin kusantuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to ga shi mun ɗauko bayani amma an nuna mana lokaci yayi za mu tsaya anan insha Allah sai a shirinmu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma ga shirin mai karshe shirin nan na afirka a yau afirka a yau ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyar mu ta afirka to a yau shirin namu zai tsokaci ne akan yajejen yadda aka kulla a kasar sudan tsakanin sojoji masu rike da madafin iko da 'yan siyasa wanda a ƙarshe zai kai ga komawa kan mulkin farahula da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. jim kaɗan bayan rattaba hannu a kan yarjejeniya tsakanin sojoji masu mulki da kuma wasu ƙungiyoyi na fararen hula da 'yan siyasa wasu mutane sun fito kan titi domin yin zanga-zangar nuna ƙin amincewa da hakan ita dai wannan zanga-zangar tana a matsayin amsa kiran ƙungiyar nan ne da ake kira ta lujan al-muqawama wato kwamiti na ƙungiyoyin gwagwarmaya ita da wannan kungiyar ta ki amincewa da zama teburin tattaunawa da soja tun lokacin jin mulkin da aka yi a watan oktoba na shekara ta 2021 wanda abdulfattah al-burhan ya jagoranta masu zanga zanga ta ranar litinin ɗin da ta gabata su raka bayar da taken da ke cewa sojoji ba ku da garkuwa wani taken kuma yana cewa ya al'umma ku ci gaba da bore har zuwa ƙarshe hakanan masu zanga-zangar sun rika yin kira ga sojoji da su koma barkokinsu a litinin ɗin an yi kware-kwaryar biki a cikin fadar shugaban ƙasa a birnin khartoum wanda ya sami halartar kwamandan soja abulfatta al-burhan da shine shugaban majalisar rikon kwarya sai kuma mataimakinsa muhammad hamadan daklo hamidati da 'yan siyasa da kuma jami'an diflomasiyar kasashen waje da suka fito daga na larabawa da turawa da kuma nahiyar afirka tabbas a ƙarƙashin yarjejeniyar dai sannu a hankali za a rika miƙa harkokin tafiyar da mulki ga fararen hula har ta kai ga an kai zangon da baki ɗaya zai zama babu soja mai kaki ko ɗaya a cikin sha'anin mulki burhan ya bayyana cewa sojoji za su koma bariki wannan maganar da ita cewa sojoji za su koma bariki shine taken da masu zanga-zanga suka rika bayarwa tun jin mulkin da shi kan shi burhadin ya jagoranta a shekara ta 2021 burhan ya kuma ƙada cewa mun jaddada cewa sojoji sun shiga cikin fagen siyasa ne na wani ɗan lokaci kuma muna aiki tukuru domin mayar da sojoji zama cibiya a ƙarƙashin tsarin mulki na sudan to da akwai ɓangarori da yawa da suka haɗa ƙungiyoyin siyasa da suka shiga cikin wannan yarjejeniya da kuma rattaba hannu a kanta a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar kafin mu kai ga sunayen ƙungiyoyin wadda aka rattaba hannu a kanta da akwai hanyoyin da za a aiki da su na miƙa mulki daga soja zuwa fara hula sannu a hankali da kuma cibiyoyin da za a yi amfani da su wajen miƙa mulkin sai cibiyoyin tsaro da ɓangare na ƙarshe na miƙa mulki wannan yarjejeniyar dai ta kunshi cewa za a ɗauki watanni 24 ne ana kan shirin riƙon ƙwarya sannan kuma ana aiwatar da shirin wanda kuma zai fara ne daga ranar da aka naɗa firaminista. bugu da ƙari a ƙarƙashin yarjejeniyar za a fitar da batun siyasa daga cikin harkar soja kuma wajibi ne ga sojoji su zama masu riko da aƙidar yin biyayya da aiki da doka da tsarin mulki su kuma yarda da tsarin demokuraɗiyya shine ke tafiyar da ƙasa to waɗanda suka rattaba hannu a kan wani yarjejeniyar suna da yawa daga cikinsu da akwai kungiya ko jam'iyyar hezbollah umma alƙaumi sai mu'tamar a sudani sai tajamma'ul ittihadi sai kuma al-mu'tamar al-shababi sai kuma ansaru sunna sai ittihadi sannan kuma sai attahaliful watsani al-shadni sai kuma ƙungiyoyin aljabhatu sudani sai alhadi idris da kuma kungiyarsa ta aljabhatu sauriya to ba ga waɗanda suka amince da wannan yarjejeniya har suka rattaba hannu a kanta akwai kuma waɗanda san ba su da ita ma suke kira da a bijire mata daga ciki akwai ƙungiyar nan ta alkutlatu demokuraɗiyya a ƙarƙashin jagorancin muna arkominawi da jibril ibrahim sai al-ittihad al-asal a ƙarƙashin jagorancin jafar al-mirgani sai kuma nida'u ahlus sudan sai al-tayyar al-islami al-rida sai kuma hezbollah shiyoyi sai rijal muqawama sai al-ba'ath al-arabi al-ishtiraki sai hezbollah umma na abdullahi al-masar da akwai ƙungiyoyi da dama ƙasar sudan baya ga waɗannan da ba su yadda da wannan yarjejeniyar ba waɗannan ƙungiyoyin dai dama tun farko sun ta kira da a bijirewa zama kan teburin tattaunawa da sojoji daga cikin wannan ƙungiyoyin da akwai masu goyon bayan tsohon shugaban ƙasa umar hassan albashir da aka kifar da gwamnatinsa a shekara ta 2019 hakanan kuma wasu masu fafutukar ganin an kafa tsarin demokuraɗiyya zalla a cikin ƙasar nesa da sa hannu ko tsoma bakin sojoji daga cikin masu adawar jejeniyar da akwai tsofaffin jagororin ƙungiyar 'yan tawaye da suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar dakatar da yaƙi a shekara ta 2020 tare da sojoji muhammad zakariya wanda shine kakakin kungiyar ta 'yan tawaye ta harkar adala wal musawa ya bayyana cewa hajjajeniyar ta kunshi mayar da wani bangare na ƙasar sudan ɗin saniyar ware zakariya ya kuma ce sakamakon da zai biyo baya na wannan jajiniyar zai zama mummuna kuma zai kai ga hargitsewar harkokin siyasar ƙasar. shi kuwa mina minawi da shi ma ɗaya ne daga cikin tsofaffin kwamandojin 'yan tawaye yankin darfur cewa yarjejeniyar tana a matsayin misali ne na koli akan yi wa manufar 'yan ƙasa fashi da kuma kwace gabanin rattaba hannu akan wannan yarjejeniyar a fadar shugaban ƙasa an yi taho mu gama a tsakanin jami'an tsaro da masu adawa da ita to a halin yanzu dai kallo ya koma sama zuwa sudan kamar yadda masu iya magana ke cewa domin ganin gwargwadon yadda sojojin da suke rike da mukami za su yi aiki da abin da suka rattaba hannu a kansa domin suke rike da iko kuma ga dukkanin alamu samun wasu ƙungiyoyi da suke nuna ƙin amincewa da yarjejeniyar zai zama wani makami na matsin lamba a kansu kansu sojojin su rika jin cewa ana kallon su kuma ana bibiyar duk abin da suke yi domin tun da fari ba domin kungiyoyin da suka jajirce a kan yi wa sojoji da suka kwace mulki zanga-zanga ba to da watakila ya zuwa yanzu ba su ma fara tunanin kawo ƙarshen su a fadar mulki ba ko su tunanin komawa bariki ha'a waye gari a wannan lokacin shugaban wato 'yan juyin mulkin yana ba da taken da masu adawa da juyin mulki suke bayarwa. a bisa gwaji da yadda gobe da yau ta koyar sauyi kowane iri ne bai zuwa sai ta hanyar gogoriyo a tsakanin masu mulki da waɗanda ake mulka masu mulki ba su yin mafarki su miƙa wa mutane 'yanci da yi musu abin da suke so sai idan sun tabbatar da cewa wannan al'ummar da suke mulka suna tsaye a madakata ba za su basu su lumfasa ba sai sun yi abin da ya dace haka tarihi ke tafiya da kafa biyu kuma ta haka ne sauyi yake zuwa don haka abin da ya faru na wannan yarjejeniya sakamako ne na gogoriyo da kuma tsayin daka na al'ummar sudan a tsawon waɗannan shekaru biyu wato tun daga kifar da gwamnatin umar hassan albashir a shekara ta 2019 zuwa yanzu to ma sauraro za mu da aya a nan saboda lokacin shirinmu ya zo ƙarshe da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗamewan kwana da kuma muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you to don ma kawo karshen shirin nan baki da amma da kimar sauran lokaci zamu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara an garzaya da tsohon shugaban kasar sudan zuwa asibiti daga gidan kurkuku sakamakon taɓarɓarewar lafiyarsa majiyar asibiti a sudan ta sanar da cewa kotu ta ba da umarnin hanzarta kai hambararren shugaban kasar umar hassan albashir zuwa asibiti daga gidan kurkuku domin ci gaba da kula da lafiyarsa tare da gudanar da wasu gwaje-gwaje gare shi cikin gaggawa saboda taɓarɓarewar lafiyarsa majiyar tsaron sudan ta bayyana cewa tun a watan da ya gabata ne aka sake mayar da A hambararren shugaban kasar ta sudan umar hassan albashir zuwa gidan kurkukun kubar da ke birnin khartoum fadar mulkin kasar bayan kwashe tsawon watanni tara a asibiti ana kula da lafiyarsa inda a halin yanzu jikin nashi ya sake taɓarɓarewa jami'an tsaron iran sun kama wani gungun mutane goma sha biyu masu gudanar da zagon ƙasa a iran da suke da alaka da ƙasashen jamus da netherlands ɓangaren jami'an hulɗa da jama'a na dakarun juyin halin musulunci na iran a lardin markazi ya sanar da kame wani gungun ƙungiyar 'yan ta'adda na mutane goma sha biyu a lardin majiyar alaka da jama'a ta dakarun jin juhal musulunci a lardin na markazi ta habarta cewa an kama gungun mutane goma sha biyu ne da suke da alaka da kasashen waje kuma suna gudanar da ayyukan barna a wani gari a lardin to da wannan zamu karkare sai Allah kuma can an jima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya